so a daga ƙarshe na so zan yi wani jan hankali wa mu mutanen najeriya da farko dai kiraye-kirayen da aka yi game da wannan yara da aka kama ya yi amfani da dab da zan fito din nan na ga minti biyar da fitowa na na ga sanarwar shugaban ƙasa cewa ya ba da izini a saki wannan yara saboda haka muna fata alkhairi ko muna godiya da wannan jin kira da aka yi ko ba aka ba saboda mu a yadda muka so ba mu so tun farko a ce haka ma ya faru ba ko ba haka ba ba mu so a ce haka ya faru tun farko ba so amma mun san akwai kidahumai da a cikin gwamnatin da ba sa son abubuwa su ringa tafiya daidai kun gane ai akwai miyagun fadawa ko dan duk wanda yake son gwamnatin ci ta gyara ba zai da mai irin wannan damage ba dan wani damage an maka ya ta an an bata kake sai kuma yadda hali yi to mu so a ce an kai irin wannan matakin ba so maka kuma har ga Allah kamar yadda muke fada jan hankali da zai wa mutane na farko jaraba wanda aka samu a wannan gwamnati ku daina ku dena alakanta wannan jarabawa da musulunci ku ji tsoron Allah saboda ina ganin izgilin da wasu ke yi a social media amma wannan izgilin ba su san bala'in da zai ja musu ba don wasu naji suna cewa to mu nan gaban mu pasto pasto za mu yi ka gani yanzu wannan dawa kake yi idan wani musulmi ya yi abin da ba daidai ba sai shi safi musulunci kuma wannan abin da yana wakiltar musulunci ne kuma wannan abin da yana wakiltar duk musulmi ne halinsa haka yake kaga ba haka yake ba ba haka yake ba ku ji tsoron Allah ku yi tsoron Allah kar ku yadda ku je ku jawo ma kanku abinda Allah zai fushi da ku ku jawo mana mu ma saboda in fushin Allah ta yawa yakan jawo sauran mutane ma har mutum ya bidiyo wanda na gama suna yada abin kiristoci ne ce gashi nan mun gaya muku musuluncin naku ba abinda zai na muku gashi nan mun ga yanzu suna tsarin kiristan kiristan za su amma magana gaskiya zan gaya muku ko matsalar Najeriya ba matsalar addini ba ne inda mun san me muke yi kun ga matsalan yaran nan da ya taso to shi zai nuna maka cewa wataƙila kan mutanen ƙasar nan zai iya haduwa watakila saboda da wannan matsalar ta taso kudu da arewa kowa magana ya ta yi haka ne da ƴan kudu su ma sun ta yin bidiyo suna nuna rashin jin daɗin da turanci an yi da hausa an yi Ƴan kudu irin wannan very dark man ake cewa ne da wasu waye eh very dark man ko na gagga abubuwan da su suka yi to kaga matsalan najeriya in ba har wai an raba mu bane bangaren arewa su arewa ko in dai a haka za a ci gaba da tafiya mulkin demokuraɗiyya to duk ran da ba ku haɗa kanku ba kun shiga uku ba ina nufin kuma haɗin kai na arewa kadai ba tunda ya zama dole sai mun hadu, ya zama dole sai mun mulki tare ba wani shugaba da zai zama shugaba a najeriya da sai ya jawo kiristoci sun wa a mulkinsa yanzu wannan mulkin na tunubu kiristoci ma sun fi yawa gwamnatin ko ba haka ba ne kaga kenan babu wani mulki da za a yi duk da kasantuwar musulmi da musulmi ne amma kiristoci ma kusan mukamai manya suke rike da shi haka ne kaga ya nuna cewa babu wani shugabanci da za a ya kamata mu gane kaga talaucin nan bai san kirista ba bai san musulmi ba haka. yadda za ka je kana musulmi ka je ka she shinkafa dubu ɗari ni ma haka musulmi zan siya haka ne haka ɗan apc haka ɗan pdp in kuma akwai yadda ake siyar da shinkafa naira dubu hamsin na da eh, apc ta ku nuna mana mu mu je mai rijista kun san ba 'yan siyasa ba ne ko ba haka ba mu 'yan maganan ga 'yan siyasa na a gefe <laughs> abin da nake so gane shine ina kira zuwa ga mutanen ƙasa Najeriya gaba daya Kirista musulmi ku dawo ku cire kiyayyen addinin nan dama addini already ya tsara mana dama ko da musulmi ke jagoranci wajibi ne wa kiristoci adalci ko da musulmi zai mulki har abada haramun ne cutar da kirista ko bai yahudi haka ne musulunci haka tsara ko kuma ma addinin ku ba inda ya umarni cewa ku cutar da musulmi sai dai ku yi shi dawa da sarrafa kenan ya kamata dukkaninmu mu dawo magana cewa ana amfani da wa rabuwan kanmu na addini ne amma a sama kansa awa a dai kai ka taba gana an ji ana ana rigima a majalisa saboda wani shi musulmi ne wani ba musulmi ne dukkan su za a yi mutum lokaci da ake shan shayi tare idan an zo zaɓe ne sai a ce to nan jihadi ne nan ba jihadi ba ne ko ba gaba ne yanzu da muka gama magana jihadi jihadi jihadi za mu yi zaɓe musulun musulun ba mu yi ba amma yanzu da wa ake cin jihadin kaga shi ma kirista ya yi hayya ala jihadi kenan ko yana ko ba gaba <laughs> ya kamata mu waye wannan demokuraɗiyya ba addini ba ne magana ce kawai ta duniya kawai magana ce ta addini daban duniya daban kun gane in kun tsara yadda za a duniya ku za ta daidaita ba ruwan Allah da magana addinin ku addinin ku a lahira ne za ku Allah zai muku hukunci da ita amma duniyar ku tsara ta yadda za ta gyaru kun bai ji abin da ke yanzu misalin da zan ba ku koyi ku kalli Palestine ku kalli Lebanon Lebanon waɗanda suke jagoranci a Lebanon kiristoci ne da 'yan shi'a suke rike da gwamnatin Lebanon ko kun san da wannan Falastinu kiristoci ne mafi yawa musulmi ne mafi yawa da kuma kiristoci a Falastinu kun fahimci wannan da kyau amma duka a Lebanon sai da Isra'ila ta aika wa mutanen Lebanon da kiristocinsu da ahalus sunna da ke cikin Lebanon da 'yan shi'a kan cewa su yi tawaye wa idan suka yi wa Hezbollah tawaye to ita kuma ba za ta kai hari ba harin da za ta kashe kowa da kowa amsar da kiristoci suka ba wa Netanyahu shugaban ƙasar Isra'ila da ahalus sunnan yankin cewa suka yi duk da ba ma goyon bayan Hezbollah akan abu mafi yawancin activities nata amma yanzu da mu goyi bayan ka mu karɓi kiran ka kuma mu goyi bayan Hezbollah duka da kiristocin da kiristocin da 'yan shi'an da ahalin Sunan yankin haka in ka koma yankin falastino da kiristocinsu da musulman da suke yankin mafi yawancinsu ahalin sunna ne dukkaninsu suna adawa da isra'ila kuma dukkaninsu isra'ila ta kawo hari duka kashewa da yi an kashe over 2000 something people a lebanon to wa'inda aka kashe mutane dubu biyu da wani abu a Lebanon da kiristoci ne da 'yan shi'a da ahar sunna Isra'ila ta kashe tare da cewa activities na Hezbollah da dama akwai guraren da da dama ya saba wa musulunci amma tare da haka suna ganin cewa tun da abu ya shafi ƙasa da ƙasa ne to masu su goyi bayan Hezbollah don ta ɗara su tsarawa ƙasarsu da saban Isra'ila ta yaudare su a kifan da Hezbollah sannan daga ƙarshe kuma ta zo ta wa ta zo ta ƙara murƙushe su domin sun fahimci cewa wannan hezbollah din yanzu ita ce matsalar da za ta hana isra'ila mamaye labanan domin sun fahimci in an kifar da hezbollah to ba maganar kirista kuma ba maganar shi a ba kowa zai ci uban shi haka nan ma falastini in wannan mujahidan muhammad suka aje makamansu ko kuma su suka musu bore to boran ba zai musu amfani ba karshe da aka murƙushe a matsin sauran mutanen garin su ma sai a zo a sake ƙara su sai Isra'ila ta ƙara mamaye yankin to haka ya kamata mu zauna mu sani cewa duk waɗannan galibin waɗanda suke zuwa politician people ɗin da suke jagoranci maƙiyanmu ne babu wanda in aka zama menene in ya zama shugaba a cikin waɗannan yake ɗauke ma kudin makaranta da abincin da zaka ci da asibiti ko akwai in ma dan addinin ka ne ya samu me yake rage maka a bangaren addinin ka ila iya kai baku gudunmawa coci amma asalin makaranta fa sai ka biya asibiti fa sai ka je ka biya to dan ka fahimci matsalar kasar ne sai ranna baka dawo maka gane cewa ba matsalar addini bane eh ana dai koyi amfani da addini ne a ciwa a ci zabi wannan magana ina yin ta ne alar ainihin ra'as tsakanin kiristoci da wa ya zama dole mu zauna yanzu misali yanzu za mu gyara arewa arewa ba za ta taba tafiya muna gyara ta ba ta da mu haɗa kai da kiristoci da suke yankin arewa ba dole su ma haɗa kai da su ko kuma in abin da kyau to dole idan ana so a kawo ƙarshen matsalolin da zaluncin da ake wa mutane da handama da babakere sai ran da talaka ya haɗa kai idan kuka ci gaba da bari da sunan fati da sunan addini da sunan kabila ana raba kanku yanzu ka gaya min filin station na na yarbawa da ake zuwa sha mai naira naira ɗari biyar gaya min akwai a wannan filin station ne nawa na yarbawa ne wannan na musamman lokacin da buhari ya nuna kan filin station ta, ta hausawa da fulani sadda buhari ya zo duka ba uban muka ci ba ko kuwa kawai dai sunan naka ne ke kai amma wanda sauki ka samu <laughs> har da sauƙi da samu to biya amfani biya zai da na maka da naka ya zama wa su kansu shugabanni idan suka fahimci cewa kanku ya hada za su gyara ai abin da yasa ba za su taba gyara ba shine me sun fahimci cewa in kai baka yadda ba wanda zai yadda in kai mun baka mun baka kuɗi ka ji karba ka ka zabe mu wannan muka bashi zai zabe mu shikenan kaga ba za a taba samun zaman lafiya ba kenan amma duk ran da kai ya hadu a gane cewa kai ku daina mana wasa da kai saboda in kun hau duk wanda ya zo ya ce maka aya musulunci to in hau ana shari'a da qur'ani mafi mafi saukin abin da muke so in san hausu mana ma shine su dan tare mana wani banna da zai cutar da addini shi ma yana gagara ba haka bane amma babu wani abin da ake kawo na ci gaban addini to wannan ina muku shimfiɗa ne musamman in za mu gyara sai mun gyara za su gyara a ba gyara ba suna nan suna kallon mu da